Yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yammai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM sai kuma ta intanet a voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live masu gabatarwa. Usman Ahmad Kabara. Maryam Bashir Bugaji. Tare da ni Safinatu su dangi. To yau litinin 21 ga watan Agusta shekarar 2017 za mu ci gaba da magana ne akan sace-sace musamman a wuraren shagulgula da muka faru wancan mako inda suka addabi al'umma wanda makon da ya wuce din muka yi magana akan yadda mata ke yin sace-sace ko ɗauki ɗaiɗai a gidan biki. Eh, to a yau kuma za mu koma ɓangaren maza mu ji wace irin sata ake tafkawa ta gefen su. Muna tsaye muna tsaka da siyayya ta riƙe hannuna kawai wani mutum ya zo ya sa hannu a cikin jakarta yana sa hannu a cikin jakarta kawai sai wani ya an karar da ya ke cewa kai kai kai ana ɗaukar miki kuɗi mu baraka bashir ta jiyo mana ta bakin wasu bayan allah akan kalar sace sace da suka taba gani da ya ba su mamaki sannan safinatu ta tambayi malaman addini wato wato fasto aliyu maimai da kuma malam saifuddin yakubu musa katsina akan hukuncin da addinan suka tanada akan hukunce-hukuncen sata za kuma mu gayyato mai fashin bakin al'amuran yau da kullum malam ahmad ah, abubakar ah, ahmad dakta Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku akan shin talauci hujja ce ga mutane wajen ɗaukar abin da ba nasu ba ko kuma aikata rashin gaskiya ga amsoshinku. Sakon farko daga AL Zuba Katsina ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Bisa gaskiya da kun ce yunwa da sai mu ce eh tana iya zama hujja amma talauci da kuka ce kun baro cikin duhu. Amma ko ba komai a tawa fahimtar kalmar talauci na nufin rashin samun cikakken kudaden yin abubuwan da suka hau kan mutum. In haka ne to lallai baya zama hujjar aika abubuwa na rashin gaskiya Allah ya sa mu fi karfin zuciyarmu. To sai kuma bashar kansila mai tukunya dirin daji a jihar Kebbi ya ce salam yau da gobe gaskiya talauci ba hujja ba ne ka saci abin mutum ko ka ɗauka ba tare da ya sani ba a gani na mutuwar zuciya ce da rashin imani mutum ya ajiye abinsa ka sa hannu ka ɗauke shi amma kamar wanda ya saci abincin da zai ci to wannan ana iya cewa talauci ne da rashinsa Allah ya kyauta amin. Aminu mai albasa ya ce tabbas talauci yakan iya kawo komai saboda talauci mugun ciwo ne amma dai Allah ya bamu abin da za mu yi mu Allah ya kare mu daga daukar kayan da ba namu ba a tashi lafiya. Amin sai Kabiru je ke kara yi Sokoto ya ce bismillahir rahmanir rahim ya ce a'a wallahi yau da gobe talauci ba hujja bane namiji ko mace su ɗauki abin wani baya halatta ga mutum dan yana cikin ƙangin rayuwa ya ɗauki abin da ba halal ɗinsa ba ne. Ni dai na aza wannan ne ta gefen bushewar zuciya kawai da rashin bin dokokin Allah da ya sharɗanta mana. Allah Ubangiji ya kare mu da laɓewa da talauci ko wahala mu ɗauki abin wani yau da gobe. Bilkis Ahmad Jos ta ce yau da gobe, ai idan baka da shi gwamma ka roƙa ya fi kai sata, amma ba hujja ba ce wai talauci shi zai saka ka sata. Allah ya sa mu fi karfin zukatanmu. To sai kuma Hannatu Maman Sultan nigel Allah ya sa na faɗa daidai. Salam yau da gobe a gani na talauci baya zama hujja ta aikata rashin gaskiya ko sata kawai mutuwar zuciya ce da rashin wadatar zuci don haka yan uwa mu tashi mu nemi na kanmu shine kawai zai kawo mana ƙarshen halin bira a cikin al'umma. sai kabir nasir shema ya ce yau da gobe ikon allah ai duk wanda ya dauki abin da ba nashi ba to rashin gaskiya ne kawai kuma addinin mu na musulunci ya hane mu da daukar abin wani komin talauci don haramun ne a tashi lafiya sai kuma shehu adamu rijau ya ce no food for lazy man <laughs> wato ba abinci ga ragu <laughs> in ji bature <laughs> eh to ko kaɗan talauci ba hujja ba ce na yin sata ko kuma aikata rashin gaskiya duk wanda kaga yayi sata ko ya aikata rashin gaskiya ɗayan biyu ne ko dai yana da matsala a moral upbringing ɗin shi wato yadda ya taso kenan ko kuma yana da karancin ilimi imani tausayi da sanin ya kamata kai gaba ɗaya ma babu talaka talaka shine wanda ya ki tashi ya nema yana jiran a yi sake ya yi awon gaba da shi to call a spade a spade wato a faɗe ta yadda take kenan. Mm. sai sanusi ibrahim kakumi kkm allah sa na faɗi sunan daidai ya ce hakika wasu kan fake da talauci su rika ɗaukar abin mutane musamman a wannan lokaci da muke ciki kasancewa amfanin gona ya fara zuwa sukan je gonar mutum su rika ibar masa kaya idan an kama mutum sai ce wai talauci ne wanda hakan san bai dace ba fatan mu dai Allah ya shirye masu irin wannan mummunan hali amin to sai kuma bafa Haruna Bajoga ya ce har ga Allah wasu suna sata ne saboda ba su da abincin da za su ci wasu kuma gaskiya ganganci ne da rashin tsoron Allah kwanaki a unguwarmu Sangaru Bajoga akwai wanda aka kama da laifin cin abinci abincin wata 'yar talla kuma bai biya ba daga baya aka gane cewa yunwa ce ta sa shi ya yi hakan don haka masu hannu da shuni mu taimaka wa gajiyayyu da marasa galihu. Sai Muhammad hankali da gadas zare ya ce yau da gobe sai Allah ina mamakin al'umma kowane lokaci zaka ji an kira talauci yake sawa a tafka rashin gaskiya wannan maganar ƙarya ce haka zalika ina ji ana cewa rashin aiki yin yana sa matasa shaye-shaye wannan maganar ma ƙarya ce saboda akwai ɓarawon da yake da miliyoyin naira kuma a kullum sai ya yi sata sannan akwai mutumin da ƙyar yake iya samun abinci ya ci sau ɗaya saboda talauci kuma baya yin sata sannan duk wani kasuwanci mai sa ka samu kuɗi yanzu yanzu sai kana sai da kayan shaye-shaye saboda dillalin kwaya ba zai baka bashi ba sai ka bashi kuɗi hannu kafin ya baka to ta ina mutumin da ba shi da aikin yi ya samu kuɗin shan kwaya saboda haka 'ya'yan masu kuɗi da masu aiki da masu kasuwanci su ne suke shaye-shaye da kashi casa'in cikin ɗari kuma yau da gobe ku lissafa wanda ba shi da aikin yi ta ina ya iya samun kuɗin sayan kwaya ya sha balantana kuɗin koken mai tsada saboda haka duk wanda ya ce rashin aikin yi ya sa matasa shan kwaya ba gaskiya bane ba tabbas to to shi akan kwaya wata magana ai eh. to duk ba su suke kawo eh, abubuwa ba ko yana ganin shaye-shaye yana da nasaba da sace-sace in baka da shi eh. kuma kana ka daura ma kanka wannan dabi'a. dole ka sato to Allah ya an yi ba ai ba kenan mm, magana ka kai ma dai tana kan hanya kenan mm. to sai mu je shafin mu na Twitter inda at Zahra underscore Ismail ta ce ko kaɗan ai Allah ya maka komai in ya baka rai da lafiya sai ka fita ka nema ba wai ka ɗau abin da ba naka ba. sai at wuro underscore ardo ya ce talauci bai zamowa hujja wajen aikata mugun laifi in dai haka ne me yasa masu wannan tunanin ba za su kashe kansu su huta da talaucin ba to sai kuma daga karshe at s mai lange-lange ya ce sam-sam yau da gobe talauci ba zai taba zama hujjar da za ta sa mutum ya dauki abin da ba nasa ba ko kuma aikata wani rashin gaskiya ba to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni Allah kyauta. Amin amin. Yanzu bari mu ji bayanin jama'ar gari akan satar da ta ba eh, basu mamaki wadda wakiliyar mu hmm. Baraka Bashir ta yi mana guziri. sunana abubakar musa labara wace sata a matsayinka na matashi wace sata ka taba gani an yi da ya baka mamaki ai ba gani ne ba ni a kaina abin ya faru ya aka yi mun shiga kasuwar farm center ta kano eh. shigar muke da wuya akwai kuɗi a hannuna a eh. cikin aljihuna kuma kuɗin na kamfani ne karbo su ne karbo su bai daɗe ba na karbo <laughs> kuɗin zan je in drafting a zan je in kai musu in ajiye musu kuɗin su mm. ga kuma wayoyi na aljihuna mm. guda biyu wannan aljihun hagu wannan aljihun dama mm. wallahi na shiga ina ta daddafewa annan kuɗin eh. ina daddafa wayoyin <laughs> amma fitar da muka za mu shiga mota a eh. kasuwan nan na tara ai wayoyin babu already kuɗin fa kuɗin suna nan babu waya amma duk da kana sha duk da ina daddafewar amma lokacin da aka zura hannu ba wallahi ban sani ba kawai ni dai na ji babu kuɗi lalle wannan sata ta baka mamaki ai har har yau har gobe idan zan shiga kasuwar farm center haka nake rike aljihuna nake sannan in shiga har in fito a haka nake shiga a haka nake fitowa sunana abubakar gaskiya satar da aka ta ban mamaki wadda ba zan manta ita ba zan manta ba tun lokacin ban fi shekara bakwai ba zuwa takwas a duniya mun je kasuwa wato nan kasuwar rimini da mahaifiyata muna tsaye muna tsaka da siyayya ta rike hannuna mm. kawai wani mutum ya zo ya sa hannu a cikin jakarta mm. yana sa hannu a cikin jakarta kawai sai wani an karar da take cewa kai kai kai ana ɗaukar miki kuɗi eh. ba kunya babu tsoron Allah mm. mutumin nan gashi da kayansa cikin mutunci ba za ka ce zai ya yi satar ya ɗauka ba za ka ce zai aikata ba mutumin nan eh. cikin kaya cikin kamala cikin mutunci aka ce ta ce ba ni kuɗi na kirikiri mutum na hakan na ya sun sun sun sun ya ɗauko kuɗin nan ya bayar abin nan ya bani mamaki kaina ya ɗaure da ba da kamala irin wannan ba da wayo a lokacin musamman ba amma abin ya ɗaure min kai gaskiya mutuka har yanzu na kasa mantawa da wannan lokacin to wace sata aka yi a gabanka da ta baka mamaki wato akwai wata rana da azumi yanzu kusan shekara uku kenan zuwa hudu mm. na taho a daidai rawun ɗin yan kura ina kan mashin ina yana tafiya sai na gano wa'insu mutane sun taho su su uku irin waɗanda ake cewa yaran bala na 'yan kura din nan eh. suna zuwa kawai na ɗayan yana gaba sai ya zo ya ɗan dungoro wani mutum su kuma biyun suna zuwa saka ɗan kamar sun bangaje shi a wannan lokacin kawai ana wannan na farkon sai ya zira hannu 'yan yatsunsa biyu hmm. sai ɗauko waya a aljihun shi wannan mutumin wanda ke tafiya ba tare da ya sani ba eh. kamar ya zamanto cewa sun ɗauke mai hankali kamar eh, sun dan haɗa ɗan turmutu yawa to wani ya zare wayar da yan yatsinsa bi haka ya zaro wayar kuma suka sati wayar suka sata ni na gani hmm. a lokacin hanna taka birkin yanzu niyyar in tsaya hmm. kawai sai Allah ya sa wayar da ya zaro da yatsu biyu na kawai su ta subuce ta faɗa a ƙasa hmm. sai mai wayar kawai ya ga wayar ta faɗo saboda haka Allah ya sa ya na ɗauki waya amma har na taka birki zan tsaya ka ce wannan abu ya baka mamaki wallahi abin ya ban mamaki kuma da azumi ne ba tsoron Allah ba tsoron Allah da azumi akai wannan abun Hmm. wata sata fa an yi zaga kamar kifta da bismillah ta bakin bahaushe kaji shi tun aka yi sata amma har yanzu bai eh, manta ba tunda da jimar shi dai saurayi ne kila dan kai eh. sha kaza yanzu ya ce da watan eh. azumi aka yi sata na ce wani a cikin harami zai sata amma kwarai da gaske kwarai wata ran ni fa na gaya miki wallahi wani ni kuma irin wannan da yake ban mamaki ko wata rana ina lokacin ina zauna a unguwar hain banki da ake Kaduna na gaya mm. miki mm. wallahi na je masallaci fa da asuba fa Mm. wallahi na gaya miki gashi kuma tsakanin bai wuce gida shida bakwai ba tsakanin mu da masallacin mm. wallahi kuma masallacin har juma'a yake auren na rantse miki da Allah na shiga mun yi takalmin ina kin san kana dan dauka ka shiga da shi ka dan aje shi a eh. gefe kana hangen shi ko to ga shi ga dan abun kwandon da na ajiye shi ina kallon shi ina sallah eh. na rantsi da Allah da na dago daga sujada baya sai daukan ni baya nan nace to <laughs> wanda yake sujada wanda ya sujada ne ya fasa sujada ya dauke bayan mun yi koyaya ai mutane ma ai yana bin mamaki wallahi me yasa abun ka yafi eh haka haka nan na ko sai ya data kafa ne gida mm. akwai wani dan uwana da ke labari wani abokin shi wai ya je banki ya mm. ya ciro kuɗi mm. to anan mina nema abin ya faru to akan hanya din na sai suka je daidai wurin traffic ɗin na hmm. suka tsaya sai wasu masu goyo a mashin hmm. daga gefen shi <laughs> sai kuma mashin su ya samu matsala ne eh. suka tsaya suna dube-dube a wai Eh. duk nan da suka yi kusa suka buga ma tayarsa yana fitowa kawai suka zira suka dauki mm, mm, mm. dama abinda suka yi eh, eh, tarkon kenan eh sai su ce mutum mutum sai Allah Kuma misali wuraren ibada a coci ne masallaci ai kin ga abin sai a hankali to saboda wannan ne ma yasa zamu ji ta bakin malaman addinan mu nan guda biyu da aka fi a Najeriya wato Pastor Aliyu Maimai da kuma Malam Saifuddin Yakubu Musa wanda safinatu ta tattauna da su akan me hukuncin sata yake ciki ne a game da maganan addini addini na christianity ya hana sata sata babban zunubi ne wanda littafin mai tsarki ya iya nuna mana sanya sai ya nuna mana da cewa a maimakon mu zama matsarayi ya kamata sai mu je mu yi aiki da ya kasance mu da zarafin da Allah ya bamu da karfin da ya bamu domin ta gudan haka za mu iya ciyar da kan mu har ma mu taimaki waɗansu ko mu taimaki addinin Allah Allah ba inda ya nuna mana ya goye bayan da cewa mu je mu ɗauki kayan da ba namu ba ba halaliyan mu ba sannan mu je mu ɗauka mu yi amfani da shi ko mu je mu ce za mu yi taimako da shi ko mu yi wani abu da shi a addinin Christianity lalle wannan babban zunubi ne kuma haram da bayarwa ma za ka da shi a cikin addinin Christianity ka sako wani abu ka zo ka kawo shi a cikin kirko domin a yi aiki to ba da lada zai da albarka a gurin Allah hmm. saboda Allah yana da bukata halaliya mai kyau wanda ya kama a zamanin yadda tsohon alkawari yi wani aka kama shi da sata to hukuncin shi shi ne kisa tokali ne idan ba a baka ba ka dauka komai kankanta to wani ya zama sata domin ba halallin ka bane ba kuma kayan ka bane mm. to littafi mai gaskiya hana wannan saboda haka a zamanin wanda yake a sauran ma littafi mai gaskiya nuna mana ada wanda an sami irin wannan akan akan jijjike shi ne a kashe shi saboda abin da ake abin da ake kawar da wannan mummunan zunubi da haka idan aka samu wannan ma idan ya sata ma akan yanke mishi hannu guda in ya da wani ake yanke sai hannu har ya kai ga inda an yi babban wani abu domin a nuna wa duniya da cewa Allah ya hana irin wa'in. To har yanzu a cikin zamanin da muke cikin ƙarfi mai ƙarfi yana nan bai canza ba. Ubangiji ya hana mana mu yi sata mu ɗauki kayan wani komai ƙanƙan komai ƙanƙanta shi komai girman sa. Da littafi mai ƙarfi bisa ga addinin Kiristiyaniti da goyi bayan irin. Amma abin da littafi mai ƙarfi ke goyon bayan ma a addinin Kiristiyaniti yana tabbatar mana da cewa mu je mu yi aiki Allah zai taimake mu. Mm. Idan da ya iya sanya kenan Allah ya ba mu lafiya ya ba mu bari mu ji malam saifuddin to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allah wasifina ina yi ma pastor Aliyu barka da zuwa wannan fili sannan mm. ina maraba da dukkan masu sauraron mu daga ko ina da ko ina to addinin musulunci kamar yadda muka sani addini ne wanda ya zo don ya kare ma mutane rayuwarsu da addinin su gaba gida akwai abubuwa guda biyar wanda addinin musulunci ya ko kuma malamai na addinin musulunci suka lissafa a matsayin a manya-manyan abubuwa waɗanda addinin musulunci ya zo don ya kare su daga cikin waɗannan abubuwa akwai dukiya mm. addinin musulunci ya zo don ya kare ko kuma ya shar'anta abubuwan da suke taimakawa wurin kare dukiyar mutane saboda rayuwa ba ta yiwuwa sai da dukiya to kasancewar wannan mahimmanci na dukiya a cikin rayuwa ko kuma a cikin addini gaba ɗaya to shi yasa Allah subhanahu wata'ala ko kuma ce addinin musulunci ya sanya sata daga cikin manya-manyan laifuka waɗanda har ma ƙuru Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi hukuncin wannan aiki a cikin alkur'ani mai girma inda yake cewa wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah hmm. mai sata namiji da mai sata mace idan an kama su to za a yanke hannuwansu a matsayin sakamako akan wannan mummunan aiki da suka aikata ko da yake ba kowace sata ba ce ba ake yanke hannun mutum a ta sai in ya cika sharuɗan da ake yanke hannuwan a ta a kansu waɗanda littattafan fikihu na addinin musulunci sun lissafo a waɗannan abubuwan nan kuma ba wurin bayani bane ba a kansu cikin abubuwan da suke nuna girman shi wannan laifi na sata za mu ga cewa hatta lokacin da musulmai ko kuma mutane suke zuwa suna yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya na shiga musulunci ita sata tana daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sanyawa a matsayin sharadi abubuwan da dole wanda ya shiga musulunci sai ya bar su hmm. bayan shirka a ayan na cewa ya ayyuhan nabiyyu in ja'aka idza ja'aka al-mu'minatu yubay'unaka ala an la yushrikna billahi shay'an wala ya na wala ya zina wala ta zuwa karshen ayan mm. sai aka kawo sata saboda girman sata a addinin musulunci sai aka kawo ta kai tsaye bayan an ambaci shirka sai da aka ambaci sata sannan aka ambaci zina da sauran ayyuka bari mu koma wurin fasto aliyu fasto aliyu kana ganin talauci eh. hujja ce da zai sa mutum ya dauki abin da ba nashi ba talauci ne kuma hujja da mutum zai je ya dauki kayan da ba nashi ba mm. Allah ya baka lafiya ya baka karfin jiki ya baka kuma abubuwan da ya kamata ka yi ai ko ko zuwa ne a maimakon haka ne ma ga sana'o'i nan masu yawa ko fassare ka je ka yi Allah zai buɗe maka hanya ka samu har ma ka ci da kanka kake da wasu ko ibar ruwa ne ka ɗauki ruwa ka je ka sayar ma sana'a ce saboda hmm. babu wata hujja bisa ga addini wanda zai iya sanyawa a cikin zuciya ko karyar zuciya wanda za ta iya sanya mutum ya yi sata to don haka addini ina ganin alawa bisa ga maganar a bisa ga maganar Allah babu wani abin da zai iya sanya a sa haka domin akwai hanyoyi dama wanda Allah ya iya buɗe ko ba haka nan ba mun hmm. mu iya zuwa mu je mu nemi na kan shi ya sanya ma hausa duka ce suka nuna da suka ce mana ko da yake kare zuciya tana iya samuwa ne ga mutumin da shi wanda bai tsayanta Allah ba ta tana iya samuwa ne akan yake tsoron Allah idan ka san Allah mun gode fasto maimai. Malam Saifuddin me zaka ce kai kuma game da talauci hujja ce mutum ya dauki abin da ba nashi ba? a malama safinatu uh, ko kaɗan talauci ba zai zama hujja na cewa mutum ya ɗauki abin da ba nashi ba idan aka ɗauki talauci a matsayin hujja na cewa mutum ya ɗauki abin da ba nashi ba to ai zaki ga cewa kusan duk wanda zai yake da niyyar ɗauki abin da ba nashi ba ɗin zai samu hujjar da zai fake ya ce ai ba ni da kaza ba ni da kaza saboda haka bari in je ɗauki kayan mutane hmm. kin ga wannan kuma abu ne wanda zai kawo barna sosai a cikin al'umma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya hanyoyi iri daban-daban wanda mutum zai nemi halaliyar shi kamar yadda fasto ya faɗi hmm. za ka iya zuwa ka je ka yi noma in baka samu ba za ka iya zuwa ka je ko da ne ka yi in baka samu ba za ka iya zuwa abubuwa da yawa ga su Allah subhanahu ta'ala da ya halitta mutum sai hana shi hanyar da zai nemi halaliyar da zai ci. Hmm. Saboda haka wannan gaskiya ba ba ba hujja bane ba abin da ke kawo wannan shine rashin tsoron Allah da kekashewar zuciya ina ganin gaskiya lamari wannan ba ba hujja bane ba mutuwa ce kawai ta zuciya abin da ya kamata mutane su ji tsoron Allah su tashi su nemi halaliyar su su kuma ɗauka cewa shi wannan talaucin da muke gani wani nau'i ne na jaraba wannan rayuwar da muke cikin ta ba wai ta dawwama ba ce gaba kida da wanda ke da kuɗin da wanda Allah ya wadata dukka cikin jarabawa suke idan mutum ya yi haƙuri ya daure ya ci jarabawa da Allah subhanahu wataala ya yi mishi ta wannan ya rabu ko mutum ya kasa haƙuri zuciyarsa ta mutu ya je ya faɗa cikin abubuwa irin waɗannan wanda ya jawo ma kanshi halaka Allah subhanahu ta'ala ya kare mu to amin amin to mun gode kwarai mm. pastor Aliyu da malam Saifuddin mun gode kwarai Allah ya sa wanda aka yi domin su sun ji Malam Abubakar mm. Ahmad Dakta mm. ya zo yi mana bayani mana fashin baki akan wannan magana da muke yi ta sace-sace. Salamu alaikum. Dakta barka da zuwa. Mm-hmm. alaikum salam malama su ne ta sallin da kokari yawa sannan da zuwa barka da warhaka Alhaji Kabara barka da wannan yammaci. Yawwa barka ka dai to muna muna nan tare da kai yanzu haka a daidai wannan gaba da aka sara. <laughs> Yawwa. Eh, na ji kan malamai eh. ah, sun fafata sun yi kuma bayani mai gamsarwa. Mm. Dama ita rayuwa haka ake duba abu kowane addini ya shata layi a kan yanayin yadda zamantakewa na ta kai mm. To amma inda da shata layi da duk abin da ka ji an shata layi mm. addini yana da dalilin ka je ya shata layi saboda shi dan adam a duk inda yake za ka same shi wani lokacin akan samu matsala a bandin mm. to layi yana da eh, amma insha Allah zai warware kamar yadda kila kan mutuwar zuciya ko lalaci ko kuma mm. sabon rashi mm. na ɗan adam shi yake sa mutum ya har yanzu cikin mutane da sauki mm. abin da ba naka ba shi ba zai je su nemo naka da kansa ba a'a ya gwamnace su jira wani ya zo da naka da ɗauka kai ba ma wai abin wani ba wani wai za ka tarar da ka ga akwai wanda misali kayan ɗan juna ko ɗaurin aure Ki mm. shiga cikin mutane na da zai mun kalbiru ya ɗauke mutu waya mm. ko kuma wani ya ɗauke takalmin su ko kuma da an ajiye mota yanzu mm. za ka sha mamaki a duk kusan juma'a in ba a wasa ba sai ka sanar da cewa barayi sun je masallacin to dakta dakta yanzu da kai wata kalar sata wadda ta zama kana ji kana ji da kwai wata kalar sata yanzu ita ma ta dan fara zama rawan dare ko in ce dama dai ana yin ta dai amma yanzu dai ta dan fara zama ruwan dare kamar wanda yanzu in yi an yi hadari kamar an yi hadari yanzu mm. maimakon mutane su tausaya wani na cikin jini wani ma ya mutu maimakon mutane su tausaya su kai ceto mm. sai ka ga ta kayan da suke da sani ko lalube musu a jihu ko jakunkunan zu Allah kyauta to wannan talauci ne ko rashin imani ai wannan Subhanallah ila ina wani abu ina ga sai mun sake sai mun sake kiran shi mm. eh dan layin nan sai a hankali na ji ga ya kuro bayani kuma layin na ta tutsu haka mm. eh amma wannan magana ta ta wannan hadarin da ake yi mm. ni so biyu na taba gani gashi mutane wani ma ya mutu har yanzu ina eh, ganin abin eh, amma mutane sai da eh, waye ta kaya kawai ake yi sai kafin jami'an tsaro su zo wasu kwashe komai eh akwai wanda ma nake yake gaya mun yake cewa yawanci ma akwai wasu hanyoyin wasu garuruwan namu a kasashen namu zaki ga da gangan sai a haɗa yanda za a yi a samu hatsari. Toni Usman na ji labarin garin da aka ce. Yanda eh, a kada motar Na ji labarin garin da aka ce har bashi suke ci eh, kafin a yi haɗari. To ka ji fa. Wato wannan abun kan me kama da. Wani shi ma aikan shi wannan fashi ne tunda ka sa abu dan mota ta faɗi mm. saboda ku sata mm. ko kuma motar ta faɗi an yi to gashi ya dawo injiniya ce an mm, same shi. Dokta kana ji? na'am nace akwai guraren da mhm. ba wai tsabar mutuwar zuciya ta kai da matasa zaka ga sun zo sun zauna a gefen titi mm. sun zo sun ɗauko itace ko dutse ko kuma wani abu wanda zai zo in mota ta zo wucewa ta accident domin idan mutanen sun faɗi mm. sai su zo kamar za su ba su gudunmawa mm. kamar za su taimaka musu amma kowanne a cikinsu Allah Allah yake ilali bai aljihunsu mm. ga ya tsinci kuɗi ko an tsinci wayoyi ko wasu abubuwa mm. wannan abin tun ana yin shi ku yanzu ya yi yawa a gari mm. kuma wannan ba al'ada ba ce wai da za a alaƙanta ta da talauci talauci ya yi hagu kuma sun yi dama ta hannun riga wannan zaune gari banza ne mm. shi dama ita al'umma in dai ka samu al'umma sai ka samu laifuka mm, mm. suna tsurowa kamar yadda in ka shuka take tsurowa to na cewa wasu laifukan kwata-kwata ba a saba da su ba ba laifuka ne da mutane suka saba ji yau da gobe ba wani laifin in aka faɗa maka an ce ana yi sai kan ke buga wallahi amma za ku sha mamaki a manyan a cikin ƙananan titina cikin gari ma ana irin wannan kana mutuwa akan titi mm. wallahi wani zai za su zo da gudu babban abin da yake duba musamman zamanin nan shine wayarka daga ya ga wayarka zai dauke yana dauka mutane na fara taruwa a wajen zai bar wajen mm-hmm. wani kuma zai zo nan da nasu tallafo ka saboda idan mutum ya yi accident ai wani ana samun ya faɗi ne ya suma in ma bai suma ba kansa zai rikice irasa mm. a inda yake irasa tunaninsa shi ta kansa yake ba wai ta duk da kuma wanda wani um, kuma accident din idan aka yi za ka samu a kayan da ke aljihun naka ya tarwatse mm. ya yi can gefe mm. wayar ka ce dan kudin ka ne ko yar wallet ɗinka mm, duka sun tarwatse ga wani da ya tambaya na malam abakar ga da ya tambaya nan ya ce uh, kana eh, ji kana magana ga wanda ya tambaya ya ce to yau da gobe masu satan asusun kasafa <laughs> to fa dama ai somin wai asusun kasa ai somin hauka dama zub da yau to yi magana a jimal ahmad shi ne abin da nake fara so da haka abin da yake faruwa ya mutane da suke wai alakantawa wai da talauci ni fa ina ganin babu abin da ya shafi wannan irin satar da ake da talauci wallahi mutuwar zuciya ce ta mutanenmu mutum ya gwammace ijira wani izo da dukiyarsa da ya sha wahala ya janyo masa accident ya faɗi shi ya ci riba da shi mm. maimakon shi ije nemo wannan mm. al'ada ba ban da talauci mm. lalacewar zuciya mutuwar zuciya mutum shi baya tunanin in ci gaba a rayuwa sai dai in dogara da wani ya kamata a ce mu matasa mun tashi tsaye muna neman na kanmu irin zama a bakin titi ko zama a loko mm. ana kafa majalisar hira ana kafa majalisar da ake zama ana yin wasu wasannin banza na wofi ko kuma wannan shi ne ake cewa zaman jiran tsammani. Tsammani eto eh amma daga karshe ah, Ahmad Abakar Dakta a karshe a cikin 'yan daƙiƙoƙi kila talatin akwai abin da ya kamata gwamnati ta yi? To abin da ya kamata a yi a magance zaman jiran tsammani kamar yadda na faɗa abinda matasa suke zaman jiran tsammani mm. shine gwamnati ta kirkiro sana'o'i na hannu ko yaya suke wanda matasan mu za su dinga yi. To sai wani lokaci malama lokaci. Mun gode kwarai. <laughs> Lokaci ya kure. Eh. Ana ce ana sata sata to shi hmm. wanda ce to masu sata eh, aiki na ma bai shi ma eh. bai bai ma ta sosai ba. Na kuma so ya magana kan shi. Saboda wani abin da za su dinga cewa kenan to ai su wannan kananan sata ne wanda suke yin da gwamnati fa. Ya so ma hauka da ma aizu hmm? in aka faro hmm? daga titi kuma ana iya kai ta wani wuri. Eh ga <laughs> Ado Askira ya ce a gaskiya mutuwar zuciya ne ke ta jama'a ke irin wannan domin domin kwanaki na ga hoton 'yar tsohon shugaban amurka obama tana aiki a wani hotel ana biyan ta mm. ba a maraya sai rago mm-hmm. gaskiya kan babu mm-hmm. maraya mm-hmm. sai rago eh, irin aikin sama din nan da eh, ake eh, na gidan abinci mm. to ai dama mu kasashen mu ne mm. irin girman faruwa maryam nan ka je ka je sata zaka dogara da ita ka gani in baka mutu ba ka gasa tau <laughs> <laughs> yanzu a sata dan ta zama maka sana'a ai ba za ta zama ba haka ce wai kana ka ci bashi kana jiran a sata gaskiya abun sata to duka duka anan muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin Usman Ahmad. Maryam Bashir Bugaji. Sai kuma Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da kuma injiniyan mu na yau. Sai Ibrahim Jirmai da ya haɗa mu da ku kai tsaye ta Facebook Live. Ni Safina ta so dangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Sai kuma gobe da izinin Allah. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta wadata ba. ‘Yan siyasa kuma kun ci gaba. Maza da mata yau sai ku yi duba. Muryar Amurka na ta kiran ku a yau ba ta daina ba.